الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. daidai wannan lokaci ko shirin ashirin za ka zauna karatu za ka zauna ko za ka yi wani gida za ka dawo na ke da na sa ba ka tambayan kai kaɗai to fitar rana ba a samu shi lokaci na danganci wani ranar ne kake don yana zawa a kowane lokaci kaga assalamu alaikum da zauna lafiya da aika a gida na sun an yi kula da kishi ne ba ta mun zo mun tar an yi a sallar mun ga na to shi ne sai muka bi insha muka yi muka yi raka a uku muka sallar na ko da kini ba sallar da liman ya da daga cikin sun sallame sai sai suka ba wani wanda kan ya da su ma da su to shi ne sun hmm. sa isha ba san wace suke yi sai ka su a wani ba hmm, to ba sani la magana suke eh, sun sai na koma ba kai isha a na yi isha na koma hmm. na yi ne su wani so ya zo ya ji <laughs> wani ba الحمد لله kawai duka kwalwarka rana fitowa ta faɗa minti goma kawai a kullum sun ba ka za a ba ka tari aka ba ka ce shi da kaza yau gobe wajen iya riguwa zai iya da shi sa kawai in rana fito kullum kasan ranar da ke da bai rana zai fito ƙara nufi ba da insha Allah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barhamu da zaki saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar tara ga watan zulhijja shekara ta 1436 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan goma shekara ta 2015 miladiya muna cikin littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah barokin sarki yayi masa rahama bayan dan hutun sallah da muka je Allah madauki sarki ya karbi ibadun da aka yi na ayyukan alkhairi a goman farko na watan zulhijja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani falalan ayyuka wannan lokaci waɗanda suka yi aiki Allah madauki sarki ya bada lada yanka da aka yi da addu'o'in da aka yi da azuma da aka yi na ranar arfa Allah madauki sarki ya karba mana ya sa a cikin mizanin ayyukanmu na gari waɗanda za mu samu sakamakonsu a ranar giyama a mutanen da suka rasu a ƙasa mai tsarki allah barakakin sarki ya karbi shahadansu waɗanda suka samu raunuka suke cikin asibitoci allah barakakin sarki ya ba su lafiya wanda ba a gansu ba kuma allah barakakin sarki ya sa a gano su cikin lafiya da kuma kwantar da hankula na 'yan uwansu da suke raye za mu ci gaba da karatu a wannan littafi muna matsala ta 44 akan bidiyoyi da ake yi lokacin da ake yin likafani ko lokacin da ake fita da jana'iza daga gida zuwa kai ta magabarta abinda ke biyo baya muyi har zuwa na 44 a mai littafi ke faɗi daga cikin bidiyo da ake yi a lokacin da ake tafiya da jana'iza hamlul akali wal'as wazuhur wa suratul mayyiti amamal jinaza wato riƙe akalil akalil nau'i ne na fure iri wanda ake yi na zamani ake kiransa artificial ake kiransa ko fure da ake yi a riƙe a gaban jana'iza al'as shi ma wani nau'i ne duka nau'uka ne akwai wanda za ka ga fure ɗin kaman ganye akwai kuma wanda ake yin sa kaman wato ƙoriya ko wani abu haka duka nau'i ne na fure ko wani za ka ganci kaman abinci wani kaman mangoro wani kaman goiba wani kaman gasu nan dai duk nau'i ne na kayan ado duka wannan sunan su kenan wa zuhur da kuma furanni wa suratul mayyit da kuma hoton mamaci amamal janazati a rike shi a gaban jana'iza ana tafiya da shi wasu suna rike da waɗannan abubuwa suna gaba wannan duka bidi'a ne addinin musulunci bai umarni da haka ba bai yadda da ai hakan ba ma kuma bidi'a kowace irin bidi'a bata ne akwai masu yin hakarin din kamar yadda bayanai suka gabata kamar yadda ake gani a jana'izan da ake yi a kasashen duniya na musulmai da yawa za ga in ana daukan jana'iza ana tafiya da ita za ga da kure da duk nau'i nau'i na kayan ado akwai wanda za ga kamar wuta ana busawa akwai wanda za ga kamar ruwa kamar gari kamar foda ana ta tafiya dai da gawa haka duka waɗannan su ne nau'in da aka hana da kuma hoton shi mamacin a gabansa ana tafiya an rige shi a tuta ana wasu zikirori duka addini bai yadda da wannan ba ne na arba'in da biyar ذبه الخرفان عند الخروج عند خروج الجنازة batil babi akwai waɗanda suke da دا وتبدئة lokacin da aka gama wankin jana'izan shi mamacin aka masa likafani kafin a fito da shi sai a samo raguna guda biyu sai a je su a kofan da za a jikin kofa a nan ƙasa inda ake takawa a fita sai a yanka su a wannan wurin lokacin da za a fidda jana'iza akwai masu yin haka kuma alhamdulillah ba mu san irin wayannan bidiyoyi ba amma inda mutu zai je kasashe kamar kasashen asiya wasu kasashen larabawa zai ga wannan an sayo raguna guda biyu an aje su sai lokacin da za a fidda jana'iza to sai a yanka lokacin da za a fita a garkashin kofa sai a yanka su a wuri sannan sai a raba in aka aka dawo daga jana'iza a raba wannan nama wannan bai da asali haramun ne cin wannan naman wasu suna kudurtawa wato idan har ba a yi haka ba to za a samu daga cikin mutanen mamacin mutum uku za su iya mutuwa wato za a samu mutum uku su bi shi kenan cikin yan uwansa to sai an yanka waɗannan raguna guda biyu duka wannan bidi'a ne ba ta tabbata daga addinin musulunci ba na 46 hamlul khubzi والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز akwai kuma masu su ba yankawa suke yi ba ragon ne za a riƙe da ɗan waina a tafi da shi a magabarta lokacin da aka gama binnewa daga nan sai a yanka wannan ragon sai a rarraba naman ragon da kuma wannan wainan akwai masu yin haka a magabarta ake zuwa a yanka shi ma bidi'a mu ba bamu san wannan bidiyoyin ba alhamdulillah babu ita a Najeriya na arba'in da bakwai itiqadu ba'dihim أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على wa وأسرعت wasu suna da ƙudurtawa cewa idan jana'iza wato idan mutumin kirki ne to sai ka ji jana'izan ba ta da nauyi sai kuma ta ga ita ta kanta ma tana sa mutane suna sauri kamar tana ingiza su kamar mutum ya ɗauko wani abu a gangara yadda abu yake ingiza mutum to haka wai jana'izan take ma mutum duka wannan bai tabbata ba a addinin musulunci ɗan kirkire ne a kirkira ma addini abinda babu ciki a kowa jingina ma Allah ko a jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba na 48 ikhraju sadaqati ma al janaza fidda sadaka tare da janaiza wasu in za a tafi janaiza kamar lokacin da za a fidda gawan to sai tattaro abin da zai yi sadaka a makabarta sai fita da shi saboda ya yi itikadi ana so a yi sadaka lokacin da aka gama binne gawa amma kuma sai fiddo da shi tare da jana'iza duka wannan bai halatta ba bai inganta ba wa minhu daga ciki iska'ul irqus wallaimun wa hari akwai shayar da abin sha da ake kira irkusus irkusus kamar yadda na gani wani abin sha ne yana da zagi kaman abubuwan da ake yin irin zero ne itatuwa ne suna tsira idan ka ga hoton multina za ga wani abu kamar shinkafa a jikinsa shi ake kira wannan da turanci sai na ga sun rubuta l i q o r i ce shine abun firkos I li Q U O R I T E shine wanci haka suka abin nan da turanci me suransa me kenan eh re liko likoris to wai shine wannan kirkus ɗin abun sha ne mai kumfa wanda in aka hada shi daga shi ake hada coca cola da su sauran duk wani abun sha mai kumfa da shi ake hada shi to shi ne wannan to sai a samo shi sai a dinga ba mutane suna sha a lokacin da za a tafi da gawa kai gawa magabarta da kuma su laimun duk kayan zaƙi sai a ɗauka a dinga ba mutane shi bai inganta ba na Arba'in da 49 iltizamul bada'i fi hamlil janazati bil yamini wato mutum ya lizinta ma kansa in zai dauki jana'iza ta bangaren dama kullum wannan ma bai tabbata ba duk inda mutum ya samu ya kama gawa kawai a tafi da ita ba sai ya kama ta dama ba shi ma bai inganta ba ko ta bangaren dama ya mutum kullu ya je zai dauki jana'iza bari ya kama ta hannun dama a'a نعم سن حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة وتومتو يريك جنائزة akwai masu idan ya rike nan bangaren sai taku goma sai sake sai ya dawo ta nan ya yi taku goma sai sake sai ya dawo ta nan ya taku goma sai sake dawo ta nan ya taku goma wato ya yi arba'in suna da wani hadisi da suke kudurtawa cewa in mutum ya yi taku arba'in da jana'iza to za a gafarta masa zunubansa to sai ya yi wannan ya riƙo ta nan goma nan goma nan goma nan goma duka bai inganta ba daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato za a kankare masa zunubai sa manya-manya gaba daya duka wannan bai inganta ba bidiyoyi ne ba su tabbata ba na hamsin da ɗaya al-ibda'u fi sayri biha wannan muna yin sa tafiya a hankali a hankali in za a kai da musamman in a mota haka ɗauko ta sai gaba a gudu to ba a son haka a tafi normal tafiya a yadda aka samu sarari in ana kana tafiya yau da kullum yadda ake tafiya a tafi a haka kada ce saboda akwai gawa bari mu tafi a hankali a'a wannan shi ma kamar yadda mai littafi alba'is wani mutum da ake kira abu sham da kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim da kuma littafin imamu suyuri al-amru bi sunna na imam duka sun ce wannan bid'a ne bai inganta ba wasu in suka dauke ta a kane za su suna tafiya a hankali a hankali ko kuma yan sata a mota da ana tafiya a hankali ba a sauri ana sa wuta a sa ganye duka wannan ba su tabbata a addinin musulunci ba tafiya a noman tafiyar da aka saba tafiya na yau da kullum sai dai mu yi shi a baya ma a can sai in ana tsoron in aka yi sauri za ta iya fashewa misali ta rube irin wannan to sai a tafi hankali ko aka kafaɗa aka ɗauka ko kuma a mota ka zo gargada aka yi da sauri aka yi irin bombs din nan mota ta daga kila za ta iya fashewa to dan sai a tafi a hankali saboda lalura tarkul iqtirabu min al janaza na 53 kenan okay at-tazahumu ala an yana daga cikin abin da ibn ibn hazam a littafin sa al-muhalla ce at-tazahum wato matsatseniya a wajen lokacin da ake daukan makaran gawan ka gaba za a bar mutanen da za su iya ɗauka ba an su gila mutum hudu za su iya ɗauka sai ga musan mutum goma to bai wannan baya latta bar mutane kawai wanda za su iya ɗauka nauyin ba zai musu yawa ba shi kenan sauran kuma sai a tafi kawai normal tafiya ba za dinga turere ne a shine attazahu mafi maga juna a lokacin da za a ɗauki dawa. na hamsin da hudu na hamsin da uku tarkul ikitiraf min aljanaza barin kusantan ita jana'iza akwai wasu suna tsoron jana'iza da an yi mutuwa wasu bar gidan gaba daya inda ya gida ya risu ko da mai gidan ne <laughs> mai mallantana a je daki a kwanu mallantana a kusanto inda gawa yake wani bai son kusantan inda gawa yake to shi wannan cikansa bai da kyau wato addinin musulunci yana so idan dai dan uwanka ne ka kusanci dan uwanka ka wanke shi ka samu yi kafani ka sashi a kabari wannan shine addini musulunci ya tanadar to kaga wanda yake bai kusantan gawa zan iya yin waɗannan abubuwa da aka lissafa ba na hamsin da hudu tarkul insati fil janaza rashin yin shiru lokacin da ake sallan jana'iza ko lokacin da ake binne mamacin a magabarta ka ji surutu ko ta ina wani na waya wani na taɗe da wani duk waɗannan bidiyoyi ne a lokacin da hadisin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam da ya binne gawa sahabbai suka ce da annabi ya zauna a makabartan suka zauna kusa da annabi sallallahu alaihi ce dukkan su suka yi shiru kamar kace akwai tsuntsaye a kawunan su suna tsoro kada su motsa tsuntsun nan da yake kansu ya tashi su yi shiru kowa ya mai da hankali yana tuna mutuwa sai annabi sallallahu alaihi ya ba su labari hadisi mai tsawo da yake bayani akan azaban kabari akan zaman kabari akan abin da mutum zai tarar bayan mutuwa to ana so mutum hankalinsa gaba ɗaya koma ga mutuwa lokacin da sun daga ɗaukan gawa har zuwa a binne har zuwa a gama ana so mutane a yi shiru to in ba yi shiru ba wannan abin da ake so a samu ba za a same shi ba to rashin yin shiru shi kansa bidi'a ne da ba a santa ba a magabata na'am wannan a yanku ne kamar da za kuna tare wancan wajen jana'iza na'am insha iri wa'annan na'am yake ji to insha Allah na'am na'am na'am ko zo wurin eh, yanzu muna kan ɗaukanta daga da yin likafani da ɗauka za a zo al-dafn wa uku bayan sallah sai binne ta abubuwan da ke biyo baya abin da ya kamata akwai masu aji jan kasan da aka fi dole ita ta kasa a gefe sai an gama ta bagar tukuna ta sama sannan sai a sa ja a sama akwai wanda kada a fara sa ja wai don ita wannan ya yi aiki a kanta ita ta san abin da ya yi wannan na kasan ba ta sani ba wasu haka suke cewa to saboda haka kada a sa wannan da sauran abin da ya yi kusa da shi <laughs> a bari wannan ta zama a sama kenan inda bai taka ba to duka wannan bai inganta ba za a zo a kansu insha Allah na'am daga ciki akwai abin da wasu suke suna ɗaga muryarsu da zikiri da ambaton Allah a lokacin da suke wato wajen binne mutane ko kuma wato haddisa nasi ba'adihim ma'a ba'adihim wasu su ta ba juna labari duka wannan bidiyo'i ne da ba a so a yi su na hamsin da biyar aljahar bi zikiri au bi qira'ati alqur'ani au al-burda au dalail khairati wa nahwi dhalika akwai masu karanta zikiri idan za a tafi wajen binne gawa akwai masu karanta alkur'ani akwai masu karanta alburda akwai masu karanta da la'ilul khairati duka wannan littattafai ne an san su wasu za ga a wajen tafiya ana karanta su duka bai inganta ba bai tabbata ba a karanta qur'ani ba a wani zikiri ba a komi ana so a ciro a dinga tafiya kawai sai dai a jita ku kawai ifrit mutum kuma na sama to wannan zai sa mutane su dinga hankalin su na dawo kansu ba a so a dinga wani abu da zai dauke hankalin mutum daga tuna mutuwa duka littattafai ga suna igile ba su ratul mustaqim al-ijtisam lil shatibi sharh tariqat muhammadiyya duka littattafan nan sun kawo wannan nke bidi'a ne yin zikiri ko karanta alkur'ani ko karanta alburda ko karanta dalailu na hamsin da shida a zikiru salfal janazati diljalala awil gurdati awil dala'il awil asma'il husna wato ambaton Allah da sunayen Allah maɗaukakin sarki la ilaha illallah wannan kaje kasashen larabawa za a ga ana tayi sosai ana ta ambaton Allah la ilaha illallah ko Allahu akbar ko ana yi wani zikiri na musamman ko kiran Allah da sunayensa kyawawa ko karanta alburda kamar yadda ya gabata ko dala'il duka wa'annan bidiyoyi ne wanda ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sin da bakwai alƙawlu khalfaha Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wa qahara al ibada bil maut wal fana'i akwai masu karanta wannan zikiri zikiri ne da ake karantawa a lokacin da ake tafiya a bayan jana'iza sai su dinga ce Allah mafi girma Allah mafi girma muna shaidawa lallai Allah shi ke kashewa kuma ke rayawa shi hayyun la ya mutu rayayye ne baya mutuwa subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya daukaka wanda ya buwaya da iko da kuma wanzuwa da kuma rinjayen bayinsa da mutuwa da karewa duka wannan ba wani zikiri da ake lokacin da ake rika jana'iza to yin wannan zikiri ita kansa wato bidi'a ne kalmomi ne masu kyau da ya kamata mutum ya dinga yin su a kowane lokaci amma kuma ba a kayyade musu ga lokacin musamman lokacin da za a rika jana'iza na hamsin da takwas asiyahu khalfal janaza bi istaghfiru lahu yaghfir Allahu lakum akwai wasu mutane za su dan yekuwa ya dinga yekuwa a bayan jana'iza ku nema masa gafara Allah ya gafarta muku haka zai dinga yi har akai inda za a binne shi akwai masu yin haka je wasu kasashe za ta dinga ji ko kuma wasu bangarori ko a nan Najeriya akwai masu yin haka wannan kima bai tabbata ba daga cikin abin da ya tabbata a lokacin da za ka yi jana'iza نعم سند ترى السياه بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد السالهين وبمفارق الطرق أقول مع سفاد ونن كلمة الفاتحة الفاتحة معنى بودي بودي قواني ألوك سند زاء wuce wani daga cikin kabarin manyan mutane da ake gani kamar mutanen kirki ko kuma lokacin da za a zo a rabu da babban hanya misali za a ɗauki hanya ta dama ko ta hagu to sai a yi ta faɗin wannan kalma mu ma ba mu san wannan ba ko to da yawa wasu biliyoyi ba su zo najeriya ba tukuna har yanzu ba a san su ba wasu abubuwa ka sun baƙi ne wani in yaje wata ƙasa aka ɗauki jana'iza da ke ji abin da ake yi shi kenan sai ya dawo da bidiyon da wasu biliyoyin wani kawai daga ji da a wata ƙasa shi kenan sai ya dawo sai a fara duk karatun da ake yi na ƙura'ani na riƙe tasbaha bayan mutuwa da ba musu waɗannan abubuwa ba daga baya ne suka fara zuwa mana sai ga in ka je gidan da aka yi rasuwa maza da mata kowa yana rike da tasbaha mai suke karantawa Allahu alam wa suke karanta ma wannan abun Allahu alam wa astaghfirullah suke yi wa suke mawa subhanallahi wa suke mawa Allahu alam wa gaya musu in kai subhanallah subhanallah ila da yana kai ma wani shi ma wannan ana bukatar dalili kai ne kake subhanallah subhanallah kana nufin wani sai samu lada wanda ya mutu kila bai taba zawa yi guda ɗari ba bai taba yin askar sabah wal masa ba bai taba yin ba'adar salawatul mafruza ba kai kai kai mishi ya samu lada ina kunci a gabari to kai da yake da rai bai yi ba ana tunanin wannan zai faru babu inda zai faru da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata yi kai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son su sun rasu kafin sa to da ya yi masu don su samu ladan waɗannan abubuwa inda ana yi tun da bai yi ba to yin wannan ya zama mai bidiya shi yasa bai littafi ya kawo su a cikin bidiyoyi da ake yi ba a yi ma wani wata ibada da sunan zai samu ladanta musamman a karanta masa alkur'ani ko a yi zikiri ko a yi wani abu babu duk bai ba abin da ake yi ya samu daga ciki akwai na sittin kenan qaulul al-mushahid lil janaza alhamdulillah alladhi lam yaj'alni min al muhtaram wannan addu'a wasu suna yin wannan addu'a kamar yadda ma wannan mafi yawa yan shi'a suke yin wannan addu'a wannan ba ba san ta ga ahlus sunna ba kamar yadda bai littafi ya kawo a wani littafi ne miftahul karama na yan shi'a a nan ne aka samo suna umurtan ma mutane su dinga yi wannan addu'a godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da bai sanya ni daga cikin wato mutanen da Allah ba su yadda da Allah ba ko ba su bi matsayirin su mutanen su aliyu da sauransu ba wannan wato zikiri ne na shi'a da suke yin sa na ناس 61 اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت سالية تقف عند القبر عند قبر الولي عند مرور به عند المرور به على الرغم من حاملها akwai masu itikadi idan wannan mutumin da ake ɗauke da shi gawan kenan idan mutumin kirki ne to yi ya zo kabarin waliyin Allah to zai tsaya ko da waɗanda suka ɗauke shi ba sa so zai tsaya a wannan kabari me zai yi Allahu alamu dai zai tsaya abinda suke kuzurtawa kenan to in sun je ma kafin ta tsaya su sai su fara tsayawa a wurin <laughs> don kada su tafi ba gawa to sai su tsaya a irin wannan duka itikadi ne wanda addinin musulunci bai san da wannan ba na 62 alƙawar inda ya ru'uyatiha haza ma wa'azana Allah wa rasuluhu wa sadaka Allah wa rasuluhu Allahumma zidna imana wa tasliman akwai wanda suke wannan addu'a in suka ga ana zuwa da gawa sai su yi wannan addu'a cewa haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzon suka mana alƙawari wa sadaka Allah wa rasuluhu Allah da manzo su yi gaskiya wannan yanki ne na wata aya cikin suratul ahzab aka dauko Allahumma ya Allah zinna imanan wa tasliman ka gara mana imani da kuma miƙa wuya addu'a ne mai kyau ko amma kuma ina ake yin ta ba nan da ake yin ta ba to ba a yin wannan addu'a lokacin da aka ga gawa tana zuwa ko ana zuwa da gawa na'am a'a ya ai to ai abin ba wai don addu'an tana da kyau ba in ayi ta ce bidiyan tana da kyau ba ai duka abubuwan da ake yi ake kiran su bidiyoyi za ga suna da kyau ne misali mutum ya zauna ai ta zikirin Allah ko ya ta zikirin Allah abu ne mai kyau amma ya kan tso aka sa masa yanayi ce mu zo mu haɗu mu kawo gille mu shimfiɗa ya zama bidi'a mummunan bidi'a ah, abdullahi bin mas'ud wata rana ya samu wasu mutane sun zauna a masallaci wani ya cewa ku yi kabbara so ɗari ku yi alhamdulillah so ɗari ku yi abin nan sai a ah, me kuke nufi me kuke yi a nan sai muna tasbihi ma Allah madaukakin sarki ba abin da muke nufi sai alheri sai ce da yawa mai nufin alheri bai samu alherin ba ce wannan abin kuna ganin ibada kuna gani kenan kun fi sabban annabi da suka rayu da annabi fahimtan addini to bidi'a ko da abun da ake yi yana da kyau to ya ka sa masa sifa to nan ne yanzu ya zama ya yi muni kenan ba kallon abin da aka faɗa yanayi ake kallo na na 63 ittiba'ul mayyiti bi majmaratin bin mamaci da wuta turaren wuta akwai masu yin haka irin ko na hayaki ko irin wannan da ake sawa tsinke a kunna ya kama a dinga bi mai kamshin nan ko kuma wanda ake sa a gawayi duka ana kiransu majmar to bin gawa da irin wannan bidi'a ne a wasu kasashe ana yi daga na bin jana'iza da irin waɗannan turaruka na wuta bidi'a ne ba a yi na 64 a tsawafu bil janazati hawlal al-adriha ya'ani adrihatal awliya akwai idan har aka dauko gawa naka zo kaburburan waliyai wanda ake riyawa kaburburan waliyai ne sai ya dawafi da wannan gawan a wa'annan kaburburan akwai masu yin haka to bidiya ne ba wani kabari da ya kamata a je a yi dawafi a kansa ba wani wurin da ake dawafi a duniya in ba kaba ba to duk wanda ya dawafi da sunan dawafi a wani wuri to wannan sunansa bidiya to akwai masu yin haka wai zan je kaburburan waliyai sai ya dawafe da wannan gawan ita ba ta samu walittakan kenan alibiya ok na gani an turo ana ta nuna wai ka'aba su ma suna dawafi eh alibiya Allah ya kiyaye duka sharri na mutane yana da yawa to wa zai je kaban nasu <laughs> sai dai su kawai su yi sabauta a kamarsu su kansu suna zuwa aikin hajji Allah ya tsare basan basira da abubuwa zai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam fara abubuwa din nan duka annabi ya riga ya fara za su zo su faru sai mutum ya wani abu sai kai tunani a ah, ina ma hankalinsa yake da zai yi irin waɗannan abubuwa yanzu wani musulmi ne za convince ni shi a kai waje ya bar ka'aba je wancan ka'aban ta abun nan in dai musulmin kore ne sai dai ba yahude ko ba nasare Allah ya tsare na'am na 65 at-tawafu biha hawla al-bayt al-atiq tab'an akwai lokacin a makka kafin a samu aqida da tauhidi ga mutanen makka in aka yi rasuwa sai a zo da gawan kaba sai a yi dawafi da ita sau bakwai kamar yadda ake dawafi alhamdulillah yanzu ba a yi saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah madaukin sarki ya karbi addu'ansa to ya sanya mu wa'annan wurare guda biyu Ka'aba da inda shi annabi yake masallacinsa mutane ne masu tauhidi da ba sa bari duk wata bid'a ta shiga a yi ta a wannan wurin to yanzu ba a yin wannan ba wanda yi sai je dawafi da gawa yanzu a Ka'aba yayi yi sallah tafiya da ita ke yi kawai to bid'a ne yin haka din kuma ba zai amfani gawan ba ma na 66 al'ilamu bil jana'izi ala abuwabil yin sanarwa wasu yadda suke a kofar masallaci ake tsayawa mutum kowane za a shiga cewa ne ya rasu a yi ta sanarwa a yi mutuwa ne ya rasu ne ya rasu a kofofin masallaci a kasashe akwai masu yin haka to bidiya ne ba a so ma sanarwa in ba ya zama dole ba ne ko sanarwar da za a samu kawai masallata da an gama sallah tun an binne shi an gama shi kenan wanda zai ji daga baya zai iya ji ta na, amma ita sanarwa ko a gidajen rediyo ko a jaridu ko a tv da sauransu duka bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sahabbai shi yasa wani sahabi ce shi din ya mutu ma daga waɗanda suke wurin kawai su wanke ji su masa sallah kada su gaya ma kowa saboda wannan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan annai mun yi shi a baya sai na 67 idkhalul mayyit min babir rahmati fil masjid al-aqsa ووضعه بين الباب والسفرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار wannan a baitul maqdis ake yin sa akwai wata kofa da ake kira babu rahama a wannan masallaci yana da kofofi da yawa kwanaki na ga aljazira sun ɗan yi tarihin masallacin yana da kofofi sun kai kusan tamanin da wani abu a masallacin to akwai kofa daga ciki da ake kira kofar rahama babu rahama to idan aka yi mutuwa ta wannan kofan ake shigo da gawa sai kuma a aje shi tsakanin kofa da sakar akwai wani dutse ta gefen kofa sai zama tsakanin kofa da kuma wannan dutse daga nan sai malamai su zo manya-manyan malamai sai zo su yi ta karanta zikiri a kan wannan gawan tukuna kafin a mata tsalla, kuma a ɗauke ta kai ta inda za a je a binne duka wannan bidiyo'i ne shi mai littafi ya yawo wa'annan kasashen da yawa kuma ya zauna da mutanen ƙasashe ya san abubuwan da ake yi wasu ya gani da kansa wasu ya ji labari daga ɗalibansa wasu daga malamansa wasu ya san su ana yin su a garin da yake zaune wasu kuma sun bayyana ma kowa ya san su shi yasa duka sai kawo sai muga kaman ai ba a yi wannan abubuwa so duka duk matsalan da ga ya kawo ta nan akwai wani musulmi da yake yin wannan abu duk abin da ya kawo inda yahudu kawai suke kawo su zaba kira su bidiya saboda su kafirai ne ba maganan bidiya a kansu to musulmi ne yake yi a wata ƙasa ko a wasu aqida su wannan abun addini ne a wurinsu shi yasa ya kawo su a haka na 68 janazati fil masjid qabla as-salati 'alayha aw ba'daha qabla raf'iha aw رفعها dafn al-mayyit inda al القبر akwai masu tsayawa su yi ta yabon mamacin a lokacin da aka ba da labari ko lokacin da za a kawo shi masallaci ko lokacin bayan an kawo shi masallaci kafin a ɗauke ko bayan an binne a yi ta yabonsa a yi ta faɗin ayyukan alhairin da yi shi ne arrafa ko kuma a yi ta tsayawa ana cewa wayuwa ne namu mai yi mana kaza mai yi mana kaza ya mutu shi ma bai halatta ba ba a yin waɗannan abubuwa duka wato bidi'a ne na 69 da tara hamlil janaza ala as-sayyarati wa tashyi'a ala sayyarati wato lizimtan mota kullu wajen daukan jana'iza ko kusa kusa ne sai an nemo mota musamman ko motan ambulance na gawa ko da ga inda ya mutu ko ga inda zabin ne ga gabari, ce sai an nemi mota sai wannan ita kanta bidi'a ne da bai halatta ba akan ɗauki mota idan akwai larura akwai nisa misali daga nan za a tafi magabartan tudu wada haka ba za a iya tafiya da kafa ba sai ya ɗauka mota a misali a kabalan nan za a kai makabartan kabalan nan na kusa da gidan kurani alkasai ba sai ya ɗauki mota ba anguwar rimi za a kai wannan na anguwar rimi shi tafiya da gawan a dinga keta mutane suna gani shi kansu yana ƙara musu wani abu fiye da inda a mota ne shi ma masu tafiyan da gawan zai dinga sa su yi wani tunani wanda in a mota ne ba za su yi ba mun taba muna karatu ana wani ya ce ya taba shiga wata mota daga mai motar music ya kunna ana tafiya za a rika kawa amma inda a gafafa ba zai yiwu ba to a mota ya kulle glass ya sa ac abinsa yana tafiya hankalinsa a kwance ya kunna watsa ana rika gawa to kaga irin wayannan duka wannan hikimomin da ake so na tuna shi yasa ake cewa to yin haka lizimtan mota kullum kullum yana da wata manufa da yasa ake haka wanda addini kuma bai so wannan na saba'in shine na ƙarshe a wannan babi hamlu ba'dil amwati ala arabatil midfa shine wannan na daukar wato wannan wasu gawawwaki a motoci na ambulance na yau da kullum ya mutu ko a ina ne sai an nemo ambulance an sa shi ma baya halatta bai ce wasu daga cikin mamata wasu na ana gani su sun fi karfi a tasu a normal mota irin na yau da kullum ko fiko ko wani abu sai an nemo ambulance da ap da sauransu shi ma wannan bidiya ne bai inganta ba don aka je aka ajiye shi kuma inda za a sa shi me yake akwai ko haske babu ballanta nama ai maganan ap to wannan duka bidiya ne a ce saboda babban mutum ne bai kamata a sashi a wuri kaza ba shi kuma yana shigowa nan a wannan babin zai dauke irin yadda mutanenmu suke yi tifadi in babban mutum ne a kai shi anguwan sarki iya ko bayi ne kawo shi kabala <laughs> haka za ka gani babban mutum da ya mutu bayan sauri a kai shi anguwan sarki ba wani abu anguwan sarki da kabala da anguwan sarki duk ɗaya ne kawai da me ya mutu shine babban abu na ga wani rubutu da wani yayi da ake cewa shahidai da suka mutu a hajji wani babban malami ce alhamdulillah duk wanda ya mutu a wannan wurin ana kyautata zato shahidi ne amma da sharadi ya shika sharuɗan kuma na zama shahidi don mutum ya mutu a yaƙi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce dan wuta ne wannan shine shahadar tafi kowane annabi ce dan wuta ne to kenan akwai mawane da za su iya hana zama mutum shahidi a ko ina ya mutu ma ko a nan wajen jifa din da aka mutu din ko wanda zai mutu ba zai je aljanna ba shahidi ba ne ba so sharruɗan suna nan sai sun cika tukuna kafin ya samu wannan abu ballantana a najeriya ce sai magabarta kaza da kaza a samu imani a samu aiki na gari bin sunna bin maganan annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan shine babban abin da ake bukata ba inda aka binne mutum ba lardukin sarki ya taimake mu na'am ya insha Allah a gobe za mu ci gaba daga bidiyoyin da ake yi a lokacin da ake sallan gawa bidiyoyin da ake yi lokacin sallah wancan lokacin wato yin likafani zuwa a kai shi kenan inda za a yi sallah ko na'am kai dan tambaya na'am na'am yana ce mutum zai iya bin isha'i ne a yi raka uku da shi sai ya zauna ya sallame daga baya sai ya take tashi sai ya bi raka a ɗaya isha'i shi kenan kaga ka samu magariba cikin jam'i ka sake samun isha'i kuma raka a ɗaya sai ka rama sauran na isha'i ya halatta za ka iya yin haka ne na'am to kenan kai ka sallame sai ka kawo ɗaya ka ka samu magariba kenan isha'i sai ka jira lokaci yayi sai ka yi sallah in baka same ta tare da liman ba eh na. za su yi isha'i sai ka je ka bi su eh na. amma bai kamata su yi isha'i su kare ba in ba su yi sallah tare da liman ba su sai su yi ba kawai sai su kara gaba kila gidajen su ba a hada sallah ba a can anguwan su sai ya samu sallah bin da ya kamata amma su yi isha'i din ba ba su yi laifi ba ba wani abu eh alaikum assalam na'am bai halatta ya riga liman sallamewa ok illa a cikin waɗannan halat ne akwai yanayin da ake riga leman sallama wanda kuma ya yi daga ciki akwai wannan ko kuma sallan tsoro wasu za su zo su yi sallah a yi sallah da su tashi su rama nasu su sallame su je su zai a bakin daga wasu su zo to akwai yanayi da in an riga liman sallan ta yi wannan yana ciki eh ga wasu malamai suna ba da fatawa wannan amma wasu ba sa ganin ana iya yi musamman mazhaban mu ta malikiya so suna gani in dai ba magariban ba to kada ya bi dole a samu ittihadi su suna abin da ake kira ittihadul farbani dole a samu faralin magariba magariba isha'i isha'i ta yau ta yau ba magariban yau ba da ta to dole kuma sallan farali farali nafila nafila amma da yawa wasu malamai sun ce za a iya yin wa'annan abubuwa saboda wasu hadisai da wasu dalilai da yawa da suka zo a cikin hadisai eh na'am na'am na'am na'am sai ni ce su za ya kamata sai su yi magariba kawai E, yalon sai su zinda liman kawai shine ya zai da wannan damar da ya haɗa sallah to ya haɗa da ya kamata wasu kuma su sake haɗa sallah ba kenan za a ta dinga haɗawa kuma kenan wasu za su su haɗa wasu za su su haɗa wasu za su su haɗa sai su bari su su zauna in ana karatu su jira in isha'i yi sai su yi sallar su eh, na'am na'am baba sallah suri na'am a'a ai abin da yasa ake hadawa saboda kada a yi ruwa mutum yanzu ya je gida a jige ya sake kuma dawowa jiya sai aka ba shi sauri maimako a haka bari mu yi musallame ka in ka je gida shi kenan ka gama amma matan da ke gida su ba sa haɗa sallah eh ko mutum da bai zo masallaci ba yana can abin nan baya haɗa sallah na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk